Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Jama'a maza da mata masu mu da sauraronmu, barkamu da warhaka, barkamu da sake kasance ta da ku cikin shirin mu duba mu gani na wannan rana ta Alhamis, 21 ga watan Disamban shekara ta 2023. Muna godiya ga Allah subhanahu ta'ala, mai girma da ɗaukaka da buwaya da ya yarda ya amince ya sake sada mu da ku a cikin shi wannan shiri na wannan rana. Muna roƙo ga mahalicin kowa da komi, ya ganar da mu gaskiya gaskiya ce ya kuma yarda mu yi aiki da ita sannan kuma ya ganar da mu ƙarya karya ce ya sa kuma mu nisance ta a jiya shugaban ƙasar benin patrice talon ya bayyana a gaban majalisar dokokin ƙasarsa inda ya yi jawabi da ƙara nuna tur da allah wadai da abin da ya kwaru na ƙoƙarin tauye lagon demokaradiyya a cikin wannan ƙasa ta mu ta jamhuriyar nijar kenan wajibin ƙasar benin ne in ji patrice talon ta goyi bayan demokaradiyya kuma ta bi sahun takwarorin ta ƙasashe ma'abuta demokaradiyya saboda a cewarsa dole ne su yi tsayuwar duka ganin cewa doka da oda ta wanzu abubuwan da ke kwaruwa a nahiyar afirka sun isa hakanan lokaci ya yi na a ce wannan nahiya tamu ƙasashen da ke cikwai a cikinta sun daina shan hitsarin ware. Patrice Talon ya nuna cewa ba wai cikin jin daɗi ba ne ko kuma da son su ko kuma a'a neman yin wata ramuwar gayya ne ga al'ummar jamhuriyar Nijar shi yasa aka sa ma Nijar takunkumi a'a illa iyaka abinda waɗannan sojoji suka yi ne ya saɓa ma ƙa'idodin ƙasa da ƙasa saboda Benin tana cikin ƙasashen da suka rattaba hannu akan ƙin amince ma dukkan wani mataki da ya saɓa ma tafarkin dimokuraɗiyya, saboda haka Jamhuriyar Benin ba ta da wani zaɓi illa ta bi umarnin dukkan mataki da kuma hukuncin da sai dai yawo ta ɗoka game da wannan al'amari na jamhuriyar Nijar. Kenan dubara ta rage ga mai shiga rijiya. Waɗannan sojoji su ne ya kamata su nuna halin dattaku su tausaya ma jamhuriyar Nijar kasancewar su suka sa ta cikin wannan hali da ta shiga. don haka kenan maganar janye takunkumi ko kuma dukkan wasu abubuwa da ake ganin cewa na tursasa ma jamhuriyar Nijar ne waɗannan sojoji A da a'a tana cikin hannunsu. Su ne ake jira a gani menene su shin san amince da bukatun sai da yawo ko kuma ba amince ba wanda ya ɗarma kura shi za ya banye ta amma gar amince cewa bakin alkalami ya riga ya bushe saboda kotun sai da yawo ta riga ta yanke hukunci ma'ana ta cakalar da dukkan wani indo ina a'i ko wata magana mai zuwa tana dawowa a game da wannan al'amari na jamhuriyar Nijar. Wata guda muna jiran mu duba mu gani menene yake shirin kwaruwa akan wannan lamari wanda su kansu shugabannin ƙasashen mambobin ƙungiyar yawo ba su da wani zaɓi illa su yi mu mubaya'a akan shi wannan hukunci. A labari na gaba za mu yi zance a game da wani al'amari wanda yake shi ma a iya cewa bakin rijiya ba wajen wargin makako ba ne. dalilin kwaɗar wannan magana shi ne wani mugun wasa da ake nan ana son a yi ko kuma an riga an fara na baiwa kwararen hula damar amfani da makami domin su kare kansu a cikin yankunan da ake fama da tashe-tashen hankula sakamakon wanzuwar al'amarin ta'addanci abin da da shi ake kira da suna milis. Wannan al'amari an hara ganin bayyana shi a wajejen yankin Bani Bangu cikin jihar Talabere, wanda sakamakon bayyanar wannan al'amari kowa ya ga irin abubuwan da suka faru tsakanin su waɗannan bayan Allah da suka ɗauki makamai da sunan su yi makansu kariya, kasancewar sun rigai sun ga kansu cewa kamar ba a iya ba su kariya in ba su suka yi tsaye da kansu ba. An ga karan aikin da ya kwaru tsakaninsu da 'yan ta'adda ta hanyar ta koma gama a wancan lokaci. Abin da ya yi sanadiyar zuwan shugaban ƙasa shugaban jamhuriya Muhammad Bazum a bani bango shi da kanshi ba saƙo ba. Cikin jawabin da shugaban ƙasa shugaban jamhuriya Muhammad Bazum ya yi, ya yi jan hankali da babban murya cewa wanda ke da alhakin kula da lahiyar al'umma shine gwamnati ya nuna ma al'umma ba na bangu cewa babban kuskure ne talaka ya ɗoki makami da sunan cewa ya kare kanshi alhali ga gwamnati ga wuri ya ba da hujjoji da dalilai lallai shugaban ƙasa Muhammad Bazum bai tsaya wani indo ina a'ifa ya kwatanta ma mutane e lalle hakanan ne wanda yake ganin cewa yana cikin wani mawuyacin hali to yana iya ɗauka ɗanyen hukumcin da daga baya abin shi da kanshi sai ya gani ba daidai ba ne shi yasa tun a wancan lokaci shugaban ƙasa Muhammad Bazum ya yi hannunka mai sanda akan a kiyayi wannan al'amari da ake kira da suna milis ya zamana ko menene gwamnati ta zamna ta nigirsar da mutane ta aza su bisa hanya ga abin da ya kamata ga abin da bai kamata ba amma magana tsaro batu ne na ƙasa shi ne ma ake ce ma labasan nono na gaskiya tun nan da wata biyar an gani abubuwan sun fara ɗaukar wani salo inda ana ganin bayyanar mutane kwararen kulla ɗauke da makamai su fa ba so shi bane ba su da horo amma mutane ne waɗanda sun ɗauki makamai domin su ba kansu kariya a cewar cewarsu illolin da ke tattare da irin wannan abu shine shi soji yana da horo ya san doka ya san oda ya san me ya kamata yi ya san abin da bai kamata yi ba shi kuma fara kulla in ya ɗauki makami to cikin ɓacin rai ne kuma ramuwar gayya tana iya biyo baya kenan ku ba komi wannan al'amari na milis yana ƙara rura wuta abin da dakwaren shi ake ce ma 'yantar and tarkominutar mutum wanda baya da horo ko muskala zaratin an ce an kashe wan shi ko kanan shi kenan in akwai makami cikin hannun shi ido rihe shi ma za ya tahiya ya je duk wanda ya iske ya kashe kenan wannan abu da waɗannan sojoji na CNSP babban kuskure ne suna ganin abu na kwaruwa amma an sa ido ana kallon shi a tuna a man cewa irin yadda ɓanna ta kwaru a ƙasashe irin su burkina faso da suka yi amfani da irin wannan fasaha ta milis an ga wasu wurare an kashe mata da ƙananan yara waɗanda ba su san hawa ba su san sabka ba an ga taho magama tsakanin wannan da waccan ƙabila to wannan shi ne magana kawo kwanciyar hankali a cikin ƙasa shi ne yaƙi da ta'addanci to wai ina sojoji da sauran jami'an tsaro fds da ke da alhakin kula da lahiyar al'umma kuma a ce har sai kwara kula ya ɗauki makami da kanshi ya kare kanshi anya wanga al'amari yana aikuwa ɗa da ido to abin da za mu ce ma waɗannan sojoji hannunsu mai sanda wannan al'amari na milis a yi ƙoƙari a tare shi tun da kingin wuri tun abu bai kai inda ba a iya tare shi ba ko a so ko a ƙiya doka da oda ita ce ta dace da wannan ƙasa tanda komin baƙin cikinki sai an ci masa maido da tafarkin demokaradiyya maido shugaban ƙasa shugaban jamhuriya muhammad bazum shine ne mahita saboda haka muke cewa zakaran da allah ya nufa da yin cara to ko ana muzuru ana shaku sai yayi da wannan muka zo ƙarshen shi wannan shiri na wannan rana sai lokaci na gaba idan mai girma da dokaka ya yarda